wanda shi ne majalisi na goma sha hudu a jerin majalisan da muke gabatarwa a cikin suwatsun arab yamma min tarajiya mun faro tafsirin ثم بأسنا من بعد موسى بآياته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين سبحانه وتعالى يا قوم استمعوا له موسى ya kammala cikin a annabawa da cikin gabanin ka tun daga ruhu har zuwa ruhu har zuwa annabu salih da kuma annan shu'ai sai kuma ƙogulut wanda kariki bayan ƙogulut allah ya kawo annabu shu'ai har gurare da yawa kuma bayan annabu shu'ai yakan kawo annabu musa duk da akwai tsere da yawa a tsakaninsu kamar yadda ke muka faro bayani game da annabi musa mun tsaya daidai ina a daidai ina muka tsaya jiya Na aka yi ne jiya mun yi bayani cewa kamar da malaman tarihi suka ce akwai bokan da yake da fir'auna akwai wani yaro da za a haifa daga bani isra'ila wanda mulkin ka ta fita hannun saboda haka wanda ya sa ya umarni da cewa duk wani namiji da aka haifa daga bani isra'ila a kashe shi in mace ce kuma a gyare ta ina fatan mun gane kamar da Allah ya wa su bani Isra'ila wannan a matsayin yimma وإذ نجيناهم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم كتنا يبدأ مكتنا تتقوا جزاء فرعون كمتعلمك wanda suke gana muku azaba suna yanka ‘ya'ya maza waɗanda aka haifa daga cikin kusurwa mata sau da haka da haifa annabi musa sai Allah subhanahu wa ya cusa wa mahaifiyarsa cewa yanzu yadda za a yi kawai ta samu tafu ta samu wani sunduki na ice ta saka shi a ciki ta jefa shi a ruwa hakan ta yi kuma ta yi kuma ta ta sa yayarsa ta ci gaba da bibiyar ta har zuwa lokacin da mutanen fir'auna suka cuce shi كما يدعي الله سبحانه وتعالى يكسوا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وعدا sai mutanen fir'auna suka tsince shi don ya zama musu bakin ciki kuma ya zama musu don ya zama musu bakin ciki sannan kuma ya zama musu cewa mati ina ba ta mun gane alakulli halin a bayan nan Allah ya ce sai shi saboda haka matar fir'auna ta ce a bar shi ya zama ɗa sai aka zo aka fara neman wacce za ta shayar da shi duk matar da ta ba shi nono sai ya ƙamsa yadda wasu malaman ne suka ce an jarraba mata sama da guda hudu ƙarshe sai aka zo da ita ita ita wannan yi ta sai ta je ta tsaya, tsayawa mahaifiyar ta cewa da shi ana neman mai shayarwa ana zuwa tsaya a nonanta sau da aka haka fir'auna ya taso a gidan fir'auna nan musa kuma haka ya taso a gidan fir'auna kamar yadda suka faɗa akwai lokacin da shi fir'auna ya yi kokonto anya karfe da wasu ne yaran sau da aka wata jarra ba, ya ce mai wuta ya kuma ce maka da biyu har zai ɗauki da biyu nan sai ra'ika ya kashi ya ɗauki ya ɗauki wuta haka suka ce a tarihi amma dai wannan babu shi a ƙwararru babu shi a hadisi su ta wannan da ya sa wuta shi ne ya zama tubai da a zance magana shi tana rafiwa haka annabi musa ya taso ya girma a cikin gidan fir'auna yana da irin zalincin da ake a da bakwai bayan ya kai ƙarfi ya faru ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين نعم ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان نعم فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان ايه معنى وقت واحد اه انت واليدين فهذا وليس من ايه معنى ليه فسره وقت واحد واستوى ما فسرش إذا استوى إذا تزو إن تلك زوايا ديتا إذا تزو تتأتي دعالك sun mastawa a abanan ba sun mastawa haka ne ala arshi wannan shi ne ya ne saboda ka istawa tana da ma'anoni har kusan guda uku a ƙur'ani ya danganta da wurin da ta in ta zo bayan ta ala shi da ta sun a kace ne alam ma yace thumma so idan bayan kintawa aka samu ina shi kuma yana nufin yanka nufi ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات so kuskure ne ka ce ne ka idan iska ma ta zo a matsayin fi'ili lazimi ba ta da bukatar wani harafi kafin ta isa kafin da ta isa zuwa shi ta kuma ma'anarta shi ne kamula kamula shi ne ma'anar iska saboda haka ma'anar iskawa wa nan shi ne kamula mana da ya sai ƙarfi wa ya cika to dole sai ka kula da wannan a fassara Qur'ani na kamulan ba kammala akwai a'a sai mun tsakanin kamula da kammala shi kammala wani ya cika shi kuma kamula shi ne ya cika To a larabci kace ce kammala kammala fi'ili ne mutane shi kuma kamula fi'ili ne lafiya in aka ce fi'ili mutane shi ne wanda dole sai an samu makonin bi shi ko fili lazim wanda ba a bukatar makonin bi Su akwai ban tsakanin kamula da kammala ta gani kamar kasara da kasura ne ma'anar kasura ya yi yawa kai kasura na tsinin kasara ni na faɗa da tsari ne kasura shi kuma na tsirin ba ka so a ita sai dai kasa shi ba ya yi wa ya zama sai dai ya zama mutane shi ne tsirin amma mai sa'un zai iya zama mutane zai iya zama lafi sau da haka anan gurin istawa abin da ake nufi da istawa a nan gurin ana nufin kamula sai muka ba shi ilimi

wannan ƙungiyar su ɗaya wa haza min abu mana min ciyar ne ne ma na kuma min ciyar ne mana wanda daga wani isra'ila ne wa haza min abu ne wata kabila kenan na daga kabilar wata kabila kenan mana ba kifte ne فاتبعته الذي من شيعته على الذي من عدوه shi wancan wanda ya zama cewa yana daga Baru isra'ila sai ne musa ya ke makama musa ya ke makama a kan wancan adumin nan kowa kaza musa faɗa ba a nan musa na dukkan shi sai mutum ya kwanta kama ولا كموت في على لعمل الشيطان وأنا أيتي الشيطان يعني هو قال على ربي إني ظلمت نفسي قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما

تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين da yake an rubuta wadda ce da su zai kai mai duka ne saboda kawai sai ya tona asiri ce kai musa ni ba za ka kashe ni da irin yadda ka kashe rai biya sai dai musa kana so ka zama kankararre ba ka so ka zama cikin mutanen da suke kawo yara wannan yadda dama ana ta neman wanda ya yi kisan jiya saboda haka sai aka je aka faɗa wa mutanen fir'auna cewa ga wanda ya yi kisan nan na jiya dama ba gana ba ya kashe shi ba to ga shi a fili ya ce saboda haka nan musa allah da yi a kashe shi batun da allah ya tsara ya zama wansu saboda haka wani mutum ya rubu ya gaya ma ya ce masu inda mala'a ya tsaye من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين يا موسى كرسل نبع قول السنة للسنة لكم ثم تكشف هذا يبعد من اجتماع الشارع فقلت كيف تولى فتكتبنا inni laka min an-nasihin tabbas ni ne da sihani ne ta haka kai maza maza ka fice ka bar kayan ko da ka yi karfi da siya ya fita an ce da ya fita ma ina na shi saboda bai taɓa san ma ina shi ya fita saboda kawai sai ya fuskanci madiyana hanyar madiyana yace a sa wa fiyaye a cikin sa kuma Allah zai iya nuna mu hanya wacce take ta to da ka nan Musa ya isa madiyana garin da bai taɓa zuwa yana zuwa sai ya ga sai sai ga wani ولما ورد ماء مدين وجد عليه أم أمة من الناس يفقون ووجد من دونهم امرأتين تبودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير da daidai na gurin sai ga mutane suna ɗiban kuma sai ga wasu mata guda biyu sun waye sai su ma kuma ku me ya faru da kuna ga kun yi ƙara tala da ke hatsari da ra'a suka ce ai sai mutane gaba ɗaya sun gama wa gona shi ko fili abin da ke ce a nan aikin mace a wajen gidanta irin su aikin gwamnati da sauransu sharuɗansu sun fito a nan gwanon kaga da suka ce lanar ki hatta mistura da malar shi ne lanar ta nufi da rija ba ma ta kuduwa da mata da suka ce wa abu na shehu kabir dalilin da ya samu maka fito shi ne baban tsoho ne tukun inda ba da yake da mai ya ba kuso ba so da sai yin cewa mata ba za ta fita ta bar gidanta ta je ke aiki a waje ba sai an samu sharuɗa biyu na ɗaya ya zama ba za ta shakuɗi da maza ba na biyu ya zama akwai tsananin bukata in har babu wannan wata ma'aikin da ya zama ha shi sa yanzu da yawa za ka ga in dai ya zama to cewa kana aikin gwamnati ba waɗannan sharuɗan ba dukkan da miji ya sa na tsallakewa ba wasu ma suna rabuwa da mazaja wata mace suna zaman zaman su da mijinta lafiya a nan jihar katsina yana aiki a ƙarƙashin gwamnati ana biyan shi albashi kawai wani ɗan uwanta ya nema mata aiki a ne da Allah yana gaya maka saboda haka wancan albashin da bai yi dubu ɗari bai ta kuma na wajen dubu ɗari a wancan lokacin ta ga ba ma yadda iya zama ka na ba ta kwasa ‘ya'yanta ta koma da su a fuska ‘yarci amurwa yarau saboda haka kaga wannan shi ne wani lokacin idan aka faɗi wasu sharuɗa wani zai ga kamar sun yi ɗauri to amma ina yanzu kana auren mace kai kana ɗaukar dubu saba'in ita kuma tana ɗauka dubu ɗari biyar tamanin da ta ina rana zauna lafiya dole rangi ya shiga sannan ko in ta fita za ta ga wanda ya fi iya kwalliya wanda ya fi iya magana ni ban ce aikin gwamnati haram ba ne wani ya fahimta amma akwai sharruka da yawa kuma daga cikin sharrin shine in dai ka tana aikin gwamnati sai ka ga wanda ya fi ka ko ya fi ka kwalliya ko ya fi ka ko ya fi ka kwalliya ko ya zama cewa ya fi ka iya magana ko iya magana ma zai iya rinjaya saboda haka kuma duk wanda ya aikin gwamnati ya sani za a iya tura mata aure da wani namiji su tafi aiki wani jihar ba ko ba ana yi ko to kaga kuma ga zamanin tinubu suna son tattalin arziki za su iya kama aiki ɗaya ma saboda su samu rago za a iya akwai wani ne kwamiti kwanaki ko nan zama ya ce wai miji ne matarsa wai wai wai wai wai ya ce ofisin da matarsa take aiki yana yin sauri sai ya rungume ta da sai ya rungume ta ta baya da ya rungume ta ta baya kawai sai ta ta ba da harka ka bari a tashi mara Allah ba zai iya yi wa haka ba wallahi ba ta san mijinta ba ne saboda haka kiyar ta ce mana ba da haka ka bari sai an tashi mara. saboda haka irin duk kuma wannan zai iya faruwa saboda haka gaban kesan kuma wannan matan guda biyu suka ce lanarki a tarihi rariya wa kuna shekun kabir ina fatan mun gane saboda haka annabi musa da ya سنة ثمانية فتقالهما فتقالهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير haka kayan wani wutar sai kyautata musu saboda haka sai ya kyautata musu sai ya bude musu suka sha ya zuba musu ruwa sun mata wallah yanzu sai ya samu wata inuwa ya zauna ya ce rabbi inni an anzalta ilayya min khairin faqir ya Allah duk abin da ka saukan min na alkhairi ina tsananan bukata na ga kuna ci dariya wala haka yana faruwa sosai yana faruwa saboda haka yana faruwa da kan kudin sarari haka ne saboda haka sai ce inni lima an sarta ilayya min khairin faqir haka ya roƙa Allah kawai ya ba wannan addu'a an ce ana yin ta kuma tana in ka ce ga wani yadda yake stress ne ni lima an sarta ilayya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 قال إن أبي يدعوك ليجزيك أجر مسكتا تجي بقوم ليش جاك يوم يا مسكا هيا نعبد كما نشاهد الموضوع ina fatan mun gani saboda haka da yake sai ya ba shi labarin duk abin da ya samu shi da kokarin kashe shi da aka sai sai masa la ta kaf karka da da jawta min al-qawmi zalimi kafiya daga azalman mutane wasu sun ce wannan da suka wuce shi shu'aibu haka ke ce amma dai ba wata aya ba wani hadisi ko ɗaya wanda ya nuna wannan mutumin da aka haɗu da shi a madiyana shi ne shi shu'aibu kawai dai a taƙaice mutumin kirki ina fatan mun gane saboda haka bayan nan sai ɗaya ta ce ishdahu ma ya? الصحابة استأثره إن خير من استأثرت القوي الأمين wannan ba a karance shi a matsayin dan adabu saboda ai dama wanda aka fi so ya zama yana yi wa mutane hidima shi ne alkawiyu mutumin da yake da ƙarfi mutum ya zama mai ƙarfi al'ani kuma ya zama amintacci sau da haka alƙawiyu aka ce sun gano ne saboda yadda ya ɗauke murkon rijiyar da mutane da yawa sun taru sai ɗauke sannan ya ake ya ɗauke shi al'amin kuma allahu alam shi ma a cikin tarihi ya zo suka ce lokacin da ita wannan yarinya ta je domin ta taho da shi da ita ce a gaba sai ce ta dawo baya saboda kar shi kai ya shiga kawai ta dinga yi na tsari na inda za ta ci haka suka faɗa waɗannan sufofin guda biyu da suka zo a iskar annabi musa su ne manyan sufofi na shugabanci duk wanda zai jagoranci mutane a wani abu ya kamata ya zama alƙawiyu ya kamata kuma ya zama alƙawiyu alƙawiyu ya zama yana da ƙarfi iri biyu yana da ƙarfin zuciya ka ɗan shugaban da idan wani zuciya ya tashi a wani shi zai tashi nan da nan ko kuma zai yi fice dole sai ya zama mai ƙarfin zuciya saboda haka shi yasa annabi a sai da eh, Umar radiyallahu anhu da ya sanya wani mutum sunan shi Abu Maryam ya sanya shi a matsayin alƙali sai ya gashi yana da haka kwako-kwako sai ce la'azinan na aba maryam wala an ta'alan na makana wa rajulan idan ba ku tsaji farko ita zai cin abu maryam da al'adarci zai sa mutum da ya fadi ya gaishe da cewa shi su a su ne zama yana da karfin yana da karfin zuciya sannan ana so shugaba ya zama yana da karfin jiki yana da cikin manya-manyan mu da muke da su shi ne galibin shugabanni da suke jagoranta mu shugabanni ne waɗanda karfin ke ya na yi wannan bayanin na da littafi mai suna su kofin jagora na gara mutunci guda ɗaya wanda yake so zai iya samun littafin yana nan saboda haka karfi yana da cikin manya-manyan abubuwa kuma ba wai ke an gaya maka ba za ga da cewa hadisan ma ake da ake dora shugabanni wanda karfin su ya kare akwai misali da ya cikin samun su ko kun jagora na gari wanda kowa zai gane yanzu duk mutumin da ya ke da uba duk wanda yake da mahaifi da ya kai shekara saba'in zuwa sama wala za ta ga ko a gidan shi ba ne yake iya kawo wasu a haka ne ko ƙarya ne muka da malam kabiru haka ne ko ƙarya ne haka ne in dai kana da uba da wuce saba'in za a yi zafinsa duk fitilar su ko da a da in ya shigo gida har kwana da gidan sai sun da su sau to idan ya zama cewa ya kai saba'in ko ya haura saba'in ana da ku za a yi wani a gaban shi domin zai tanka kuma da za ka yi ka ɗauko mutumin da a gidan shi ba zai iya ba ka zo ka ɗauko shi ka ba shi gwamna ko shugaban ƙasa ta ce zai abinci. ba zai yi ba malaka mutumin da ya wuce shekara saba'in zuwa sama ko tunani ma ba zai yi ko ba kuma yadda za ka gane cewa tsarin dama ba a tsuwa shi ne kyau ba a yi haƙuri da karatunmu ko ina yana tattaɓawa duk wurin da ya kamata ya taɓa an zo na wa faɗa abin da Allah ya faɗa mana yadda za ka gane tsarin ba ne kyau ba ne kuma ba a yi tunani mai kyau wajen yin doka ba shi ne an yi istifaki duka ayyukan najeriya ba wani aiki da za ka kai shekara da mai ka shiga madai a iya sani na ayyuka biyu ne za ka iya kaiwa shekara saba'in kan daga manyan alƙalai sai manyan nasarori su biyu ne dole ka ajiye aiki kafin saba'in amma kuma wai an ce da cewa ka kai kai ya kamata ka yi ta ka je gidan ka huta amma kuma wai za ka je tsayawa takarar gwamna ko ciya bayan an yadda fa ka ya kare a aikin ofisin da ila mutum uku hudu kake jagoranta sura ta sai sa wasu malaman da suka zo fassara wa man yu'ammiru kisu fil khalq ko kuma nan kusu fil khalq suka fassara shi da ta bayan duk wanda muka raya su rayuwa mai tsawo to za mu gyara rayuwar su ke duniya ya koma yana tsira kamar yara sau da aka kirta da gaske an addu'a a nan sun sanar shi ne kar ya zama cewa Allah kan ya kai shi lokacin da zai yi kwala ya mutu kan Ya yanzu da aka haifai wani ya a shugabanci ne na umar amma ku zai ku karanta a cikin littafin na wani sufofin jagora na gari yana na hawa na kawo sufofin sai na umar sai na umar shekara nawa ya duniya na da na 63 in ka jiya ta zuwa girgoriyar kalanda da yau ce ne kai 61 ba sai na umar da ya kai 63 kamar da za a je ka ce alamun dubala ni ma na ɗauko daga imamu zahiri a littafin na ko kuka ko a gari lokacin da ya kai shekara 63 ya hajji ya ci shugida a kan wani yashi ya ce ya allah jikina ya rauni ya allah ka karɓi rayuwa ta tun kan na fara saka shi a wata ɓangaren a kan musulmi zai kashe shi a jikin wata so wannan yana daga cikin manya-manyan mu ala ya za kai ka zo ɗaya extra ka faɗi ka zo ne irin yadda mutanen muske a sa kwamitin bincike sai a kawo wa ɗan shekara saba'in ka kawo mai rahoto shafi ɗari to da yaushe zai karanta da yaushe zai karanta kwakwalwashi ma'asali tana caji ne balle ya zama cewa ya iya tuna abin shafi uku ba zai yi caji ba kuma yanzu kawai sai da za ka gane cewa yawancin shugabannin mu ba su suke ba su suke ba su ne suke jagorantar mu ma tayen su da wata lokuta da su ne shi ne kawai kana da uba ɗan shekara saba'in ko saba'in da biyar ka ji ka ga yadda yake tunani Allah ya ba mu sa'a yana ce na ya taɓa wasu kaga sai ce inda kare mai ta'azarta koyar ami to shi uban sai ce qala inni أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك فتجدني إن شاء الصالحين تقبل كل هذه تقول من يأخذ لا شيء قلبي لا شكم عليك muku wasu shugabannin namu za a ga mutum yana da stigma FTC kuma an sake zaɓar shi gwamna har sa magana a yanki sau da aka shi yasa to tun da ya ji wannan recommendation din da aka samu daga yarinya. shi sai suka tunda tsari su mai kirki ga ƙarfi to in yi uridu an ɗunki haka idan na take hasse to zan ɗaura maka ɗaya daga cikin ya'yana matan nan guda amma me yadda da ke ala'ar da azuwa ne kamar yadda ke sharaɗin shi ne za ka yi min aiki na shekaru takwas fa in a ka ashara in kuma a karan kanka kaga za ka iya cika goma tukwane ne ne wannan ba a yi amma ni dai kuma wuri da ana shafa a ne ni ba ni ne kuma na takwara ma ba ta tafi in sha Allah ya tsari in Allah ya tsara ku da ya zama ne kada mu sai ku to duk wanda ne ne to ba matsala Allah wa alama na kudu Allah shi ne wakili akan wannan yarjejeniya da mutum kula saboda haka annabi Musa haka ya zauna ya yi shekarunka bayan ya shekaru aka ba shi mata aka ba shi mata to bayan ya taho a hanya a nan ya zama annabi فلما قضى موسى الأجل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم خبر فآتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تفقنون ثم لا تعنب موسى ديكم ولو أنني شكروا سيئة تقول يا لك ثم لدعما تدعي تلك الشيء وبابا سعيد ثم لدعنا بأي ذاك إيسا يوايا مطعي تقوات مجا لكن عندما تدعي تلك الشيء وبابا سعيد kamar da annabi Musa ya yi in dai kun yarda ne a haka saboda haka sai yana tafiya da iyalanta. sai ya haifi wuta ya haifi wuta ma ana sanyi kamar yadda aka kara sai ce to bari in je wajen wutan nan ba ce ne je wajen wutan nan kila su samu a labarin hanya ya yi ɓarkar hanya sai da mai taɓa zuwa mai yana kuma da ya tsawo a kurkuce tsawo inda yana jin tsoron kisa to da ka ce ba mamaki in gane hanya ko in samu muku da za ku yi da za ku ci ne ta ɗan koma ta tsara in za mu ci gaba da kistar zai ne daɗi muka koma surar tsara kasar da daɗi kuma surar tsara a tata وهل أتاك حديث موسى نعم إذ رأى نارا فقال لأهلهم كفوا إني آنفت نارا نعم إني آنفت نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار النار هدى فلما أتى نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالواد المقدس طوى saboda haka yana zuwa daidai mutum sai an ce ni ana zuwa ni ne Allah la ilaha illa an ba wanda ya cancanta a bauta wa yi ka cire ta kalmar da yi wadi ta tuwa ya za ka yi ka ji wuta tana magana wa ana kautuka fasta ne mai ba saboda haka haka yi nuna wa ana kwantuka ni na zaɓe ka fasta ni ne malama ka saurara a da za a ci ma ina fata mun gani saboda haka an zaɓe ka a matsayin annabi don haka saurara abin da za a ci ta Allah ya ce وإنني أنا الله لا فاعبدوني لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري نعم إن الساعة إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى ولا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى نعم سنقوم أقيرا تجاه إيكا كما قام Allah ya ce ya koyi ta don kowa a ta samu da ta kuma kanta. Ina fatan mun وما تلك بيمينك يا موسى نعم قال هي عصاي أتوكأ عليها وأخش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى هذا هو من سجدت في عندك يا أخي موسى أكن أكن أكن في هذا موسى ليه عنك يسأل يا الله يا عصاي لا تشرك kanda ta ce suna dogara a kai sannan kuma ina amfani da ita idan ya zama to ina ya ina ina tafiya da da da abin da dabbobi na ina amfani da ita wani su ya har kofa kuma akwai wasu abubuwan ma da yake yi da ita قال ألقها قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف فنعيدها سيرتها الأولى أنا لم أتعلم سوى أسلي النباوة ألا يا بمبا تزوج شيء هي يوسف الثاني إذا كنت أنا نوما نقول لي عشرين يا شباب كزوج كاتنا مكان تذكر لك تعرف أنت كل سوي انا عجيب حتى كذا كذا ما أكثر من كما أتذكر ko ba ka gane magana ba tunda ba ya ganin Allah ko a lokacin ba ka gan shi ba a ce ɗauki kakkaji tsoro yi ba ya kafu da dayyar mursalin manzannin da na haiko ba ta ji tsoro kai ma kakkaji tsoro ɗauke ta a makijiyar saboda shi da hasira ta al'ula za mu dawo da yake yake ke wasu mun ilaika da na haka wasu mun ilaika واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا لنريك من آياتنا الكبرى سوى لك هنيك إنك تاشي أجهي شيكما إنك بتولي شيء زي زي زي ina fatan mu gane saboda haka da wannan aka annabi Musa zuwa Fir'auna shi ne ma'ana faɗin Allah subhanahu wa ta'ala a nan gurin da yake cewa tumma ba'atna sannan ya zama cewa muka aika mun cikin bayan waɗancan alƙaryatu wato alƙaryatu da muka ambata a baya na mutanen annabi Nuh da mutanen annabi Hud da mutanen annabi Salih da kuma Shu'aibu da Lutu yake cewa bayan sai muka aika musa ila fir'auna wa mala'i zuwa fir'auna da mutanensa fa zalamu biha sai suka ce ba su imani ba zo kai tsakanin asibatin musulmi ruwa ka da yadda kai sai zama rasar da rahu a yayin a gurguje izhab ila fir'auna innahu tsara Allah ya ce da da annabi Musa ka fodin fir'auna da ya wuce gona ne saboda haka annabi Musa sai ya bada uzuri yace rabbi inni akramtu minhum nafsa qala rabbi inni saboda lokaci saboda haka sai ya ce allah ina kashe rai gaskiya ina jin tsoron yi ma su kashe ni ya ce wa a fi hawo na ko afsaru min yi lisani a arsilu mafiya rida'an su sarki ku in ni a kawo an yi kalli yake kuma liman da fasaha kan shi saboda haka ga ɗan uwana nan haruna shi a surfa yake wajen jiran min ahali haruna a fi usmin bihi wa an firiku kai musassi haka tafiya shi ya roƙon wa ɗan uwansa annabta an ce yayin shi haro. ya roƙon mai annabta saboda haka take da ya roƙo annabta Allah ya amsa ya ce su kula ta ya amsa abin da ka roƙa an ka. kuma wani wani nan na alaika marar da kukura wannan baiwar da muka yi maka ta annabta da kuma baiwar da muka yi wa ɗan uwanka ta annabta ba ita ce baiwa ta farko da muka maka saboda ne saboda an mun sa mamanka ta jefa ka cikin ruwa kuma Allah ya kame muna kallon duk abin da yake faruwa wani fitna ala ayi sannan kuma ka zo ka kashe rai maka tsere da kai sannan kuma ka tafi majiyana ka gama zuwanka sun maji ta ala kadari ya mutu sannan kuma duk da ka gama wannan shine yanzu gashi ka dawo ina fatan mun gane kaga yanzu ko da annabi Musa yana da tsoro idan aka gaya mai wannan zai samu natsuwa saboda zai gane cewa ba da mutum yake magana ba kuma da wuta yake magana ba da ya ce sun maji ta ala kadarin ya Musa wasu na suka yi na zaɓe ka don haka izhaba an izhab anta wa akuka bi ayati wala fi zikri izhaba ila fir'auna innahu tagha ku je wajen fir'auna amma fa kula lahu qawlan layyina la'allahu yatazakkaru in kun je wajen fir'auna ku faɗa maka magana wasu suke mai taushi ba mamaki in ya ji magana mai taushi ila ya yi wa ko ya su a Allah kaga wannan yana nuna mana cewa idan mutum ya zo wa'azi to yana da kyau ya dinga amfani da kalma mai taushi amma kar ya dinga masa kar ya dinga yin amfani da kalma mai zafi musamman masu mulki ana so a yi musu amfani da kalma mai taushi sau da galibi idan mutum ya zama mai mulki allah yana canza halittar shi zai dinga jin wani ɗagawa a kai shi in baka ci ta abu ma in ka je mai wa'azi zai iya maka kallon banka saboda haka ce sa wani malami da yana yi wani mai mulki wa'azi ya ba ka kauka ta harshe malami na san dai duk iya dai duk iya dai wa'azin ka dai baka kai annabi musa ba ni kuma dai lalata ta ba kai fir'auna saboda haka ya kamata ka tausasa ina fatan mu gane wa ƙara musa إيه؟ وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين نعم حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين موسى ليس سيد فرعون تني منزوني للأوبنجين كان في عصوات أتكلم سورة الشعراء كما سورة كذلك يسكت سيدنا رسول رب العالمين مو منزلهم أوبنجين كان في حقيقة على الله أقول عليه تفضل ni موسى babu yadda za a yi na faɗi wata magana kan Allah illa haq sai abin da yake kun kad ji'tukum su bayyinatin wasu rabbikum na zo muku da ayoyi bayyanannu daga ubangiji fa arsalna iya bani isra'il don haka bani isra'ila da ka daure suke tare da kai ka tafe su ka bar su tare a suratul su'a da yake saboda haka sai ya ce wa ma kula سواء وجه لسانك ألا ما وجه لسانك قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين إذا شيء لتقانش إن دي تقانش قال لمن حوله ألا تستمعوا قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي

yace ai shi ne ma ubangijin mahuda rana da ubangijin mafaɗa rana kai ba wani iya nan ba har da abin da yake tsakanin su amma ba in kuna da hankali sai firawun da ce ne qala la in ittakhadta ilahan ghayri la aj'alannaka min al-masjunin ya ce to idan dai kai wani ubangiji ba ni ba na gane na ga abin da na ga kana nema na ga abin da kake nema ka kake kokarin yi to in dai ka kake karfi wani ubangiji ba ni ba to zan ɗaure ka zan sa in Allah ya kai mu ba za mu ci gaba da jirin tattaunawa tsakanin fir'auna da annabi kusa daga ayoyi mabambanta daga surori mabambanta kar a manta insha Allah ta'ala gobe idan Allah ya kai mu akwai rafta da za a yi a gidan mariko a ɗan ɗagoro ta tallafi shi ne wadatar zuci da hanyoyin samun wadatar zuci ta yaya mutum zai samu wadatar zuci waɗanda fa'idoji mutum zai samu idan allah ya asirta shi da yarda da ɗan ƙarfin da allah ya kira shi ana zai tambaya na kuma karfe goma na sa'a insha allah ta'ala ana zai tambaya ko kuwa ɗan min tattare da ita akwai ne tambaya saboda minti uku ya rage mana na na yace wannan yarjejeniya da aka yi tsakanin annabi musa da wannan bawan allah na madiyana shi yana da cewa kenan uba zai iya cin kaka kada zai iya shi idan ta mutu ne kuma ka ga aikin an ji ita ma'ana tunda shi zai ci gaba da ɗebo ruwan da ita da ta fi ɗebo na ko ta Na. Kawata sosiya ko kusa da sosiya tana da cikin ward council na'am me yake não, kake a rayuwa ɗaya za ta karanta Decide. ɓangaren kayan amfanin gona na fi gamsuwa da tattaun makira cewa duk abin da za a yi ci a rayu kuma zai a ci ana kusa mai da su kaga rage ana cin shi a rayu a gurin da ya tambaya za a fita masa da kuma idan ya siya ne domin ya ajiye na farko ne shi ake abin da kayan siya suke bukata haramun ne muna da fitawa cikakkiya a kundin mai fato idan uku shirin da shida a kan hukuncin koyar kaya to in dai ya siya ne domin ya siya ya siya to duk shekara ke fitar musu da zarka sai kaddar kudu sai fitar musu da zarka sun zama rubutu tijara su karanta guda ɗaya ta ƙasa a dukkan su a yi a dukiya zai fitar musu da zakka ba a kayan gona ba inda in shi ya noma ya ya an yi fitar musu ne lokacin da ya noma amma an siya ya fi zama kayan kasuwanci to karanta guda ɗaya nan Thank you. ka bada mana malam ya kawo an gani a ai bismillah alhamdulillah goban an gani ai ba ta kawai suna alamma wani daga cikin abokan karatu ke man wani neman bayani ya ce to ba a kawo ta madarikin ta yi kowa ya kawo shi mahaifin qur'ani ne kuma yana bin yana bin tarawihi ga wanda ake ja da yawa to shi ne ce maimakon kare ta tunani haka ko ya dan manta da an ciki. zai iya rika bin liman karatu ko ko bin liman karatu idan ya haɗu ba duk ya ne gara mutum ya shi ko idan da yi da zuciya hmm, shi ne abin da ya fi da akwai lokacin da nan kun yana sallah ya ji wani kamar yana yi sai ce kai sa'una zuwa kwa'a sai ce kuna sallah a bayan liman to kar ku yi karatu sai da fatiha ta fita da inda gula salatu da mallam ya fara biya saboda ita ce ba sallah wanda ya karanta ta suka amanta da lafiya a ɗan ɗagoro kuma lafiyar maza da mata da za su ke zuwa Allah ya bamu da cewa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar